Assalamu alaikum mai saurare, mu da warhaka, mu da sake kasancewa da kuwa cikin wannan tasha ta mai albarka. To kamar da inda kuka sani, muna cikin karanta muku littafin nan ne na kyautar zuciya. A shirin da ya gabata, mun tsaya babi na ashirin, a yau insha Allah za mu tashi babi na ashirin da ɗaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanku da wannan lokaci. Ina yi wa kwastomomi na mazauna Saudiya albashar da cewar ranar sha biyar ga wannan watan da muke ciki, abokiyar nishaɗi za ta bayyana a cikin garin Saudiya tare da sinkin-sinkin kayayyakinta. Kala daban-daban kama daga kan maganin sanyi, maganin hips, maganin gyaran nono, wato mai gida welcome da kuma mai gida bye-bye. Sannan akwai maganin rage timbi da kuma gumbar bujen kishakaf. akwai magunguna iri daban-daban wanda ba zan iya lissafa muku ba. Don haka ga waɗanda suka riga da suka yi odar kayayyakinsu, to nesa ta zo kusa. Domin kuwa kayayyakinku da kuka yi oda suna dab da isowa gare ku. Ga wanda kuma suke buƙatar yin sabuwar oda, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka. 081 42 80 0199 Sannan kuma za mu rufe karɓar oda ne nan da kwana biyar wato goma ga wannan watan da muke ciki. Da haka ku garziya domin yin naku odar domin kar a bar ku a baya. Wannan babbar dama ce gare ku, ‘yan uwana mazauna Saudiya. Sannan kayayyakinmu za su iya isa gare ku a duk inda kuke a faɗin Saudiya. Sannan kuma daɗin daɗawa, wannan babbar dama ce da zan iya ganawa da masoyana wato fans ɗina na ƙasar Saudiya. Bismillahirrahmanirrahim. Yana kunnawa ya kira yaron Sagir akan ya kawo masa abinci ya ci don ya san bai isa ya kwana bai ci abinci ba. Jiri kawai ke ɗibansa. Cikin minti ashirin Sagir ya kawo masa abinci ya fita ya karɓa ya koma ya ci abincin. Sanin bacci ba zai taɓa ɗaukar sa ba isa ya ɗaura alwala don ya raye daren rabon da ya yi tunanin yin sallar dare tun kafin ya jefa kansa a masifa. Da mutum ne shi mai ibada amma daga fara zina sallah farin ma nauyi take masa. Haka kawai ya je yana jin kunyar mahaliccinsa bayan duk abin da ya yi tun da Allah gafurin rahim ne ya sa ya zage ya raya daren yana roƙon Allah yafiyarsa a gare shi tun daga lokacin Habib ya dage da neman yafiyar Allah karamin katifa isa yake kwana a ɗan karamin ɗakin don so yake ya ƙaurace wa Yusra har sai ta haihu amma duk wani abu da ya san za ta bukata yana aika mata ko ganin ta baya so yayi da sassafe yake barin gida ya tafi shagon sa ya yi zamansa damar da ya sa a ran sai ta yi wani irin rama Shiram da ke damunsa da waya da ta ya bulokin ɗinsa. Yusra ko ko buɗe message ɗinta baya yi yake gogewa. Ita ma ta bi ta rame. Don san ba ta san ma a gidan yake kwana ba wannan kenan. Huda, Lare na iya ƙoƙarinta wajen kula da ni da Rahama da tana girma kamanninta da mahaifinta na ƙara fitowa. A ranar da Anta Salma ta kira ni akan Anti Baby ta ce mata Alhaji Idris ya ce aje a kwaso kayana. Na yi kuka a ranar kamar raina zai fita. ko da suka kwaso kaya na da na rahama da ya siya gidan gwaggwalare aka kawo mana kayan kayan da aka kwaso ya ƙara tabbatar min da alhaji idris ya rabu da ni duk da abin da na masa hakan bai saka ya kwace duk abin da ya bani ba hatta motar da ya siya min sai da ya sa aka kawo min don iya kayan sawa na da sa'anta salma suka ɗebo suna kawowa babban yaron alhaji idris sai biyo su da motar da komai nawa hatta furnitures da ba mu muka siya ba sai da ya ce a kawo mana yawan kayan yasa aka kai gidanmu abba na ganin motar ya kwace makullin motar yana ban isa na karɓi motar ba ya kwace tunda har na ci amanar alhaji idris hatta furnitures ɗin sawa ya aka kwashe iya kayana da na rahama da aka kai gidan gwagwalare kawai ne a waje na. duk na ji labari ne a bakin sa salma da suke ta masifar abba bai dace ya kwace motar ba ni kam duk ba wannan ne a gabana ba rabuwana da alhaji idris ne yake damuna kayana da yasa aka ɗebo da har na yar da ba tasa ba yasa na ƙara jin nauyin cin amanar sa da na yi labarin da na ji akan ya bar najeriya shi da iyalinsa ya ƙara ɗaga min hankali haka ne yasa na fara kiran lambarsa da yake amfani da shi a waje ba ni da burin da ya wuce na nemi yafiyarsa ko zan samu kwanciyar hankali sai dai yana shiga zan ji yadin na min bizi a ƙarshe ma sai layin ya daina shiga na yi kuka kamar raina zai fita a yanzu ba abin da yake na sama da ƙaunar alhaji idris da allah ya jarabce ni da shi gashi ba ni da hotonsa ballanta na rinka gani ina jin daɗi An ta Salma da Anta Aisha sun so ƙara neman Habib na roƙe su akan su rabu da shi zan rike rahama na reneta na riga da na karba gaddara ta da hannu biyu a rayuwa. ba wanda na tsana sama da habib ba kuma na son a neme shi ya yi tunanin wani abu na yi alkawarin zamewa rahama uwa da uba tunda a lokacin da na nemi habib din ce min ya yi ba cikinsa ba ne idan ku yar halakce ni ba zan neme shi ba kafewar da na yi yasa suka haƙura suka kyale ni rayuwa ta rinka tafiya mana a haka har rahama ta cika shekara ɗaya na yaye ta na fara tunanin neman abin yi da zan dogara da kaina ko don rahama da bata da uba sai ni koyarwa na nema a unguwar a wani ƙaramin private school ba don albashinsu ya ishe na ɗauke wa kai na nauyi ba sai dai kai ya rinka rage min kadaici har tsawon wannan lokacin na kan kira lambar alhaji idris baya ɗauka haka ne yasa na fara masa magana ta whatsapp da na duba na ga yana hawa lokaci zuwa lokaci da wannan damar na fara neman yafiyarsa sai dai zai karanta ba zai mara fly ba ban haƙura ba na ci gaba da masa magana a whatsapp duk da baya kula ni na san wata rana zai kula ni shawarar da gwagwalare ta bani akan na je gida na ƙara neman yafiyar abba ko Allah zai saka ya sauko yasa na shirya na bar rahama a gida na nufi gidanmu sai dai ina zuwa gida abba ya rufe ido ya hau kora ta akan baya so ya ƙara ganin kafata a gidansa duk ranar da na ƙara zuwa sai ya tsine mu da na ishe shi da kuka da magiya ya tashi a fasate biyo ne inda na fita da gudu muka yi kitifus da anta salma tana kuka ba mu taba ganin ta a irin wannan halin ba haka ne yasa abba ya daka mata tsawa akan mai ke faruwa buɗar bakinta sai cewa ta mijinta ya sake ta saki uku bata masa komai ba kamar haɗin baki abba bai gama dawowa daga suman tsayen da yake ba sai ga anta aisha ita ma janye da akwatinta akan ta haƙura da zama da mijinta ta gaji da wulakancin da yake mata abba kasa tsayuwa ya sai da ya zubi a ƙasa yana salati mami salati ta saka tana mai ke shirin faruwa da mu ne salma mai kika masa ya sake ki Salma Falo ta wuce bata ma tsaya ba ta amsa ba saboda bakin cikin rashin mutuncin da Alhaji Ismail ya yi mata. Tashin hankalin da Abba ya shiga yasa bai bi ta kaina ba. Ai bayan Anta Salma da Mami ke ta tambayar ta me ta yi wa mijinta. Anta Aisha ma a tsakiyar falon ta ijiye akwatin ta yi zaman dirshin a ƙasa. Kana ganin ta Za ka san ita ma ta ci kuka. Ban shiga falon ba na tsaya daga bakin kofa Abba ya samu waje ya zauna yana tambayar ki nake mai kike yi wa mijinki ya sake ki har saki uku an ta salma tsagaita kukan da take yi ta yi tana wallahi abba ba abin da na masa tunda alhaji idris ta saki huda yake jin haushi na ina masa abu sai ya hauyi min gori zagi da tun mutunci ba wanda baya mun karshe ma da ya tashi ya kwaso ƴaƴansa ya kawo su cikin gidan wai gwari dai ƴaƴansa su zauna a gidana suna sa mana ido a kai na kar sai ya tafi wajen uwar gidansa na ringa kawo masa maza ko ina zuwa wajen su Yanda nake da son kuɗin nan zan iya yin komai abba wallahi har anwar ya ɗauki ya kai wa matar wai bai yarda da irin tarbiyyar da zan ba shi ba wallahi abba ba ƙaramin haƙuri nake yi ina kai zuciyata nesa ba yau rashin mutuncin da zai min daban na gobe ma daban hatta 'ya'yansa yi min suke ban isa na yi magana ba yau da safe akan abincin karyawa yarsa ta mar rashin kunya shine na mareta da yake ba a waje na yake ba yana dawowa ta gaya mishi na da keta Shi ne ya rufe inda fara ya hau zagina yana min gorin abin da huda ta yi. Bai tsaya iya nan ba ya fara haɗawa da iyayena. A nan na zuciyo na rama shi ne ya ce in tattara kayana na tafi ya sake ni saki uku. Kuma Anwar ɗin ma ba zai yarda ya bani shi ba saboda kar a gurɓata masa tarbiyya a koya masa son kuɗi tun yana yaro. Anwar shi ne ɗan da Salma ta haifa wa Alhaji Idris. Hawaye ne ya zubo min da na ji maganar da Anta Salma ta yi ashe abin da na aikata ba iya kaina zai tsaya ba. har da yan uwana da basu ji ba basu gani ba na riga da na mana taban da ba za a taɓa mantawa ba abba sai da ya kwashi mintuna bai yi magana ba idan sai ya kaɗa ya yi jajir kafin ya waiga wajen anta aisha yana ke kuma fa bai sake ni ba gajiya ne na taho abba wallahi baka ga wulakancin nan ba da kai ke min ba har sa kai Abba barak na min horon yunwa sai ya ga dama ake zuwa gidana ban isa na yi magana ba sai ya hau zagin uwata da ubana bai dauke ni a bakin komai ba abu kadan sai ya ce dama ba dan Allah na aure shi ba dan don sa na aure shi uwar gidansa ce take zaune da shi tsakani da Allah shi ya san yanzu yana talaucewa ubana zai zo ya dauke ni saboda son kuɗinsa idan na ga ba zan iya wani tattara na koma gaban tsoho na abba har sharrin sata ya min yau din wai ya shigo da kuɗi na sace shine da abin ya ishe ni na taho gida wallahi na gaji da bulakancin sa abba Aisha ta karshe tana fashewa da kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai mami ke tawa abba kuma ya kura waje ɗaya ido bai ce komai ba kukan anta aisha da na anta salma ne kawai ke tashi a falon ko ni da nake daga wajen falon kukan nake yi duk gani nake ni na jawo wa yan uwana to zarci a wajen mazajen su tunda kafin na aikata abin da nayi ba sa fuskantar haka daga wajen su Aisha ki rufa mana asiri ki koma ki bar mu ji da tashin hankalin da ke gaban mu tun da ke ba sakin ke yi ba da wani ido za mu kalli mutane a ce duk yaran namu mata an sake su suna zaune a gaban mu. mami wallahi na gaji da wulakancin da yake mun gware ya sake ni hanya yake nema kawai da zai rabu da ni sai yayi kwana uku bai zo gidana ba ina matarsa ya rinka auna min zagi yana zagin na akan me mami na kokarin magana abu ya dakatar da ita yana ki rabu da ita karki matsa mata ta koma daga bayaninta zaki san mijinta gajiya da ita huda ta cuce mu ta shafa mana bakin fentin idan ba a yi wasa ba kafin su samu mai sake auren su za a daɗe wani irin kallo ya watsa min ransa a bala'in ce ya miƙe shige ɗakin sa ya rufe kofarsa da shigar sa ɗakin ya kwanta yana tunanin maganganun 'ya'yan nasa da gaske ne surukan nasa sun san yana da son kuɗi haka da har za su rinka yi wa 'ya'yansa gorin son kuɗin da yake da shi da a ce ya san wada za ta jawo masa irin wannan abin kunyar da bai so ma raba ta da habib ba ko kasuwa je yakan ji abokanan kasuwancin suna ba labarin yarinyar da ta buwan da aurenta har ta haihu suna magana ne da sunan labari suke amma ya san da shi suke har yanda ya zubar da mutuncin sai yake nuna son kuɗinsa suke labarin har yanda ya yi wa fin karfi ya raba ta da masoyinta ya aura mata alhaji idris suke yawan labarin amma bai taba nuna musu ya san da shi suke ba duk da ya san shakka babu da shi suke ashe kuɗi kansa baya siyan mutunci da daraja duk da korar da ya yi wa huda saboda kar mutuncin sai ya zube duk a banza yan anguwar duk sun san mai huda ta aikata yana fama da wannan damuwar gashi an kodo yayyanta su ma duk a sanadin son kuɗinsa da kuma abin da kanwarsa ta aikata matsawa kansa da tunani da ya haddasa masa ciwon kai da zazzabi sallama a ɗaki yayi huda abba na shiga ɗaki na rarrafa na shiga cikin falon cikin kuka na fara magana ina an ji salma ku yi hakuri ku yafe mu na san duk wannan abin da ke faruwa da ku ni na jawo muku na shafa muku bakin fenti har abin ya shafi rayuwar auren ku don Allah ku yafe min na yi da na sanin abin da na yi murmushin da ya fi kuka cewa anta salma ta yi tana karki damu huda mu ma da namu laifin a duk abin nan da ya faru da a ce ba mu dage mu ma sai kin aure alhaji idris faraki da duk haka bai faru ba da a ce ba mu nuna mazajen mu son kuɗin mu ba da kila mun yi mutunci a idan su ba iya abin da kika iya sa suke mana haka ba har kwaɗayin abin duniya da muke da shi ya jawo mana mun dauki duk abin da ya faru a matsayin kaddarar mu duk da da son zuciyar mu Allah ya sa rabuwar ta zama alkhairi a gare mu an ta Aisha ko bata ce komai ba mami ta ci gaba da bata bakin ta koma gidanta ta rufa musu asiri kar abin ya musu yawa an ta Aisha ta kurar da mami ta mata da magiya ya sa ta bar mata falon tana rantsuwar ba za ta koma gidanta ba mami kuka ta rinka yi tana ta shiga uku wannan wani irin kaddara ne ‘ya'yanta uku gaba ɗaya sun dawo gabanta. Ni ma kuka na na ci na goshi don gani nake duk abin nan da ya faru laifi na ne. Da a ce na haƙura na yi wa iyaye na biyayya da ƙila duk haka bai faru ba. Jahilin soyayyar da ya rufe min ido duk ya jawo min wannan masifar da na tsinci kaina a ciki. Har ya shafi ‘yan uwana. Na so abu ya fito na ƙara neman yafiyarsa ganin ya ƙi fitowa ya sa na yi wasu sumami sallama. hakan zan sake dawowa na ba wa abba haƙuri a ranar bai iya bacci ba saboda tunanin da ya cinkushe min kai na rasa mai ke min daɗi ji nake ina ma zan iya mai da hannun agogo baya da ko a hanya na ga hafi sai na ɗiba da gudu duk da na san rabin ma abin ya faru laifi na ne ba na shi ba ga shi alhaji idris ya ki saurara ta ballantana na nemi yafiyarsa ko zan samu natsuwa tunaninsa da na yi sa na shiga kwallon na yi dayalin nambarsa na wajen Ina ta ringin bai ɗauka ba kamar yadda na riga da na san ba zai ɗauka ba nakan yi mamakin yadda ya iya zuciya haka lura da irin gaunar da yake mun na ɗauka idan an kwana biyu zai saurare ni ya yafe min abin da na masa ba wai dan ya maida ni ba na kawo ma tunanin ya maida ni gidansa saboda abin da na aikata yan uwansa da 'ya'yansa duk sun riga da sun sani na yi mungun nadamar da ba ni na fara tunkararsa na gaya masa abin da na aikata ba sai ga shi yarsa aka tura wa abin da na yi zan iya yafa komai banda abin da sami ta da yaudarar da habib ya mun whatsapp na shiga dan na ƙara neman ya tar alhaji idris kamar yadda na saba duk da ba reply yake min ba amma yana budewa ya karanta ganin sa wallahi ya sa na masa sallama na fara rubuta kalmomi masu rasa zuciya da ban hakuri da irin tarin nadamar abubuwan da na aikata masa ina turawa naga alamar ya bude ya karanta sannan ba zai taɓa rafa rafulai ba yasa an ci gaba da zuba masa kalmomi ina gama tura masa na fara kokarin rufe whatsapp ɗin, dan na san ba zai taɓa kula ni ba amma na san ya karanta a haka wata rana idan ya huce zai min magana shigowar shakonsa yasa na koma da sauri na buɗe na so ki na ƙaunace ki na bauta miki ƙarshen sakayyar da zaki min shine ki ta amana ta ta ya zan iya yafe miki abin da kika min huda kin ci mutunci na kin zage ni ba abin da baki min ba na jure saboda irin kaunar da nake miki ko da sakayyar da zaki min kenan da aure na akan ke yake cin amana ta har da guzurin cikin da na masifar kwallafa raina akai ko da ki rabu da ni ki daina takura min da surutai sai da kika san kin cuce ni kin ha'ince ni zaki fara nuna min kina suna mai na miki da na cancanci haka daga wajen ki huda kin fita a raina duk sanda nake miki na haƙura da ki ƴaƴana duk sun san abin da kika aikata dangi na ma sun san me kika aikata idan ta nine ne na yafe miki abin da kika min kije ki yi ta neman yafiyar Allah yanzu maganar da nake miki aure na ƙarshen watan nan insha Allahu yar uwata ce ta nema min auren duk saboda abin da kika yi gani take idan na sake auren shine zan samu kwanciyar hankali daga haka ya turo min katin ɗaurin auren jikina ne ya ɗauki rawa ido na ya ciko da hawaye kuka nake wiwi da naga sunansa baro baro a jikin katin wacce zai aura kuma sunanta Zainab Musa kuka nake wiwi kamar wacce wani nata ya mutu zuciyata na min wani irin suya saboda kishin da ya turnike ni shikenan nayi wasa da damar da Allah ya bani shekara guda kawai da rabuwar mu da Alhaji Idris gashi ya samu wata zai aura kila budurwa ce ko kuma bazawara kila ya aure ta ya gwada mata irin kaunar da ya gwada min hannuna da ke bala'in rawa ya sa na kasa taifin. shigowar sako da lambar sami da na manta ban goge bai sa na bude sakon da ta turo min ina jin zuciyata na min zafi da mungun tsanarta ba na jin zan tsana abu kamar yadda na tsani sami ko da dan Allah dan annabi ki yi haƙuri ki yafe min abin da na miki wallahi na yi da na sanin abin da na aikata miki wanda na yi duk abin dan shi ba ki ga wulakancin da ya min ba na ta amanar ki na zalunce ki na zama sadar kashe miki aure duk a san zuciya irin nawa da tunanin idan na yi haka zai iya aure na sai gashi na tashi a tutar babu bai aure ni ba sai ma mungun tsanar da yamin ke ma da yake dauke ni tamkar yar uwarki na rasa ki na ci amanar kawancan mu huda dan Allah ki yafe min ko zan ji daɗi a raina kalmar yar uwata da ta ce yasa na fito hankali na a bala'in tashi na sake bude lambar Alhaji Idris na yi zumin katin na ƙara duba sunan wacce Alhaji Idris zai aura Zainab Musa gabana wani irin yankewa ya faɗi jikina ya fara karkarwa a yan uwana wacce Zainab Musa Zainab Musa 'yar anti Khadija kenan yayar mami wani irin jiri na je na ɗiba na wayar ya ce daga hannuna jiki na rawa na ƙara ɗaukar wayata na fara kiran mami a waya tashin hankali bai sa ma na sandare ya yi sosai ba nake kiran mami don wajen sha biyu da rabi na dare ne ganin ta ki daga ayi sa na kira wayar anti salma don kila a silent ta saka wayar bugu ɗaya anti salma ta ɗauki wayar don idan su biyu ba su yi bacci ba suna ta ba wa juna labarin rashin mutuncin da su suka musu tana ɗauka na ce anti salma dama zainab aure za ta yi wace zainab ce za ta yi aure yar anti khadija mana. waye ya ce aure za ta yi ke ma kin san idan za ta yi aure ba yanda za a yi ba mu ji labari ba mai ya faru yake tambaya anti salma yanzu alhaji idris ya turo min katin aurensa kuma zainab ita ce wacce zai aura na karashe cikin rawar murya ina danna kukan da ke son kwace min ban gane ba zainab din ce za ta aure alhaji idris ta yaya ma za ta yi aure ba mu ji labari ba ta yaya ma anta Khadija za ta yarda ma Zainab ta aure Alhaji Idris bayan ta san yadda yake da Zainab ai ana barin halak dan kunya ina kika ji wannan labarin ke ai Zainab kamar tana da wanda za ta aura anti wallahi da gaske nake Zainab Alhaji Idris zai aura Zainab cousin dita Salatin da anti Salma ke yi yasa anta Aisha ta fuske wayar daga hannunta ta hau tambaya ta mai ke faruwa ni ko na kwashe komai na gaya mata da maganar da Sami ta mun Salati anta Aisha ta hawi tana na turo mata katin ta WhatsApp ta gani kashe wayar ne na tura mata katin daurin auren na hau kiran Zainab a waya yana ta ringin bata dauka ba so nake naji daga bakinta ta ya Zainab za ta auri Alhaji Idris tana yar uwata rashin daga ta da bata yi ba ya kara daga min hankali ina tunanin kila da gaske ne tun daga shi ta kasa daga wayata da za a auna jini na na san da sai an ga yayi mummunan hawa duk da kasa-kasa nake kuka sai da gwagwalare ta tashi daga baccin tana tambaya ta kukan me nake da tsakar daren nan ƙarya na mata da ciwon kai nake ta hau min faɗan dan kawai ina ciwon kai zan ringa kuka na tashi na ɗauko magani na sha ba ta son iskanci kamar na gaya mata abin da ke faruwa na share kawai idan so nake na tabbatar da maganar addu'a nake Allah ya sa ba da gaske bane bar reza ba ko kadan akan ido na aka kira sallan asuba ina idar da sallah na dauki wayata an ci gaba da kiran Zainab a waya sai da na mata miss call uku ta dauki wayata Zainab da gaske ne ke zaki aure Alhaji Idris shiru Zainab ta yi bata iya ba wa Huda amsa ba hawaye ya hau zubo mata har a yanzu da take zaune ta kasa yarda wai za a daura aurenta da Alhaji Idris da mahaifiyarta ta dage sai ta aure shi tunda har yayar Alhaji Idris Hajiya Shafa ta nema wa Alhaji Idris aurenta Faisal da take mungun so da kauna mahaifinta ya bata dama akan ta ce mishi ya turo manyan sa. tana gaya masa ya ce bai shirya aure ba yanzu sai ya gama masters dinsa ta yi haƙuri ta jira shi tana faɗa wa mahaifinta ya ce ba da shi za a yi wannan haukan ba faisal dama yaudarar ta yake idan haka ba shi da zaɓin da ya wuce ya bar su hajiya shafa su kawo kuɗin aurenta mahaifiyarta kuma ta ƙara dagewa suka kawo kuɗinta ta yi kuka kamar ranta zai fita har nadamar zuwa bikin ƙawarta ta rinƙa yi da a ranar ƙaddara ya haɗa ta da hajiya shafa da ƙawa ce ga mahaifiyar ƙawarsu Nabila tana ganin ta tar Zainab din ta kwanta mata aure yanayin kunyarta da rawar kai da bata da shi yasa ta ji ta yi wa Alhaji Idris sha'awarta bata da burin da ya wuce ta sama Alhaji Idris tsaleliyar budurwa ko rage huta takaicin abin da huda ta masa da ta bala'in tsanarta a wajen amaryar ta karɓi kwatancen gidansu Zainab bayan biki ta je har gidansu Zainab din in daga mamakinta ta ga ashe ma yar uwar su huda ce dan ta gane anta Khadija kamar ta hakura ta faɗa mata abin da ke tare da ita amma yanda ta ga anta Khadija na ta nan nan da ita har tana ƙara ba su hakurin abin da huda ta musu yasa ta faɗa mata abin da ke tafa da ita dan ko zuwan da ta yi ta ƙara gamsuwa da yanayin tarbiyyar yaran anta Khadija tana da tabbacin ba za su yi irin halin huda ba. Anta Khadija kamar ta taka rawa don murna inda ta hau cewa Hajiya Shafa babu wani matsala ai duk ɗaya ne. Kar ta wani damu da Alhaji Idris ya samo wata bare ai war Zainab din. Bata duba yadda Zainab da Huda suke saboda son kuɗi irin nata, a nan Hajiya Shafa ta mata godiya ta zube mata kuɗi ta tafi. Anti Khadija kuwa jiki na rawa ta je ta samu Zainab har ɗaki ta gaya mata aurenta da Hajiya ke nema wa Alhaji Idris. Kamar wacce aka watsa wa ruwan zafi haka Zainab ta mike tana wani Alhaji Idris din mama mijin huda kike nufi. Eh, shi haramun ne kika wani miƙe a kamar kin ga abin tsoro. Mama ta ya zan aure Alhaji Idris mijin Huda ‘yar uwata, sai amma ma zai yiwi kina yayar mahaifiyar Huda. na auri mijin huda ko kin manta dangantakar da ke tsakanin ku mama saki ɗaya ya yi wa huda ta ya zan aure shi ina da wanda nake so na aura mama nuna min ban isa da ke ba Zainab kamar yadda huda ta nuna iyayenta ba su isa da ita ba waye baya son arziki tunda har a musulunci bai haranta ba ban ga dalilin da zaki ce ba zaki aure shi ba huda ta riga da ta barar da damar ta ke yanzu da Allah ya baki damar sai ki yi amfani da shi idan haka ki zama cikin shiri Alhaji Idris shine wanda zaki aura insha Allahu idan kuma ban isa da ke ba sai na gani ta tashi ta fice daga ɗakin Zainab kuka ta fara wiwi don ta san tana da biyayya amma akan auren Alhaji Idris za ta iya bijirewa ta ya za ta auri mijin Huda yar uwarta mahaifinta na dawowa ta tare shi da magana da kanta inda shi kuma ya ce ba zai mata auren dole ba ta yi wa saurayinta magana akan ya turo inda ya turo shi kenan sai dai tana yi wa Faisal magana ya ce bayan ta zai aure ba sai ya haɗa masters ɗinsa idan za ta iya jiransa kuma shi kenan. Ta ji kuka kamar ranta zai bata don akan idanta duk rayuwar da ta tsara da masoyinta Faisal ya ruguje. Da mahaifinta ya mata magana akan dole ta gaya masa yadda suka yi da Faisal, inda shi kuma ya ce ba shi da zaɓin da ya wuce karɓi kuɗin aurenta da za a kawo. Cikin wata guda sai gashi an kawo kuɗin aurenta da Alhaji Idris har da lefe da Hajiya Shafati duk ta ɗauki nauyin komai yadda Alhaji Idris zai kashe kuɗi haka ita ma ta kashe kuɗin. Assalamu alaikum mata albishirinku kun tashi kalau da dama ya kuke ina gaida ku ina muku fatan alkhairi kun ga mallakoki kun ga mallaka wallahi wallahi wallahi shine rantsuwar musulmi wagga mallaka duk matar da ta yi amfani da ita batun tozarta tsakanin miji da mata babu batun yi maka walakanci cikin jama'a babu kuma kuka wallahi kuka sai namiji ya maka kuka sai dai akwai dala amma kuka wagga kwalba guda in ka same ta kana yin aiki goma sha biyu da ita kuma da aiki guda sai ka yi aihuwa uku ƙarshen ta ya kalle mallakar ta kalle duk aiki guda in ka yi da ita kan matsa ta ka yi aiki guda tun da ni malami ne ke haɗa mini ita wallahi wallahi wagga mallaka ƙarshen mallaka ce idan ka yi aiki da ita ka gama da komi mata ku hidda makanku takaici ku hidda makanku haushi in shege kishiya ya gare ka na rantse da billahi lazi duk asirin da ta yana karewa in dai ka yi aiki da shi tun lokacin da ka matsa shi ka yi aiki da shi kakin sahiya ta waye kai zaka bani labari ka haɗa idon ka da namiji ka ga abin ya kama shi ga jikin shi insha Allah ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara Albashirin mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak, wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne, to kuwa babu wata mace da mijinki zai kusanta ya ji daɗi, ya dinga zindima ihu idan ba ke ba. Amma fadan Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya, kar ki amfani da shi. Sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri, wato ba jarababbe ba ne, kar ki amfani da shi. Zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi Umar Bakar Humra. Ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri. Za ki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Mallaka ce ta gaske sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah. Idan har mace ta yi amfani da shi, insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a gun mijinta ne. Saboda shi Umar mallaka ce ta gasken gaske. Ga masu buƙatar wannan shi Umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar mu kamar haka wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara